الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dadin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddara mana haduwa don ci gaba da ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah yau muna 26 ga watan biyu shekarun hijira 1439 insha Allah za mu tashi akan shafi na 59 ne ko ya alamu sirra wa Akfa. wa huwa ala arshihi istawa fadin da imamul barbahari ya ce ya alamu sirra Allah ya san abin aka yi a asirce wa affa ya san kuma abin da aka yi a ɓoye ma'ana ya san na sirri ya san na ɓoye ka san sirri Shi ne mutum ya yi abu bai bayyana ba can ciki-ciki magana da bata fito ba sosai go a asirce abin da yake ɓoye kuma an ɓuya ko a lungu ko a wani wuri aka yi to kowanne dai ko a waje ko a ciki kai shi Allah duk ɗaya ne ya alamu sirra wa affa fa kaunuhu ya'lamu ma fil ardi wa ma tahta al ardi wa ma tahta thara kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fil ardi ya san abun da yake cikin ƙasa komi manyan abubuwa da ƙananansu su Allah ya san su wa ma tahta al ardi ya kuma san abin da yake ƙarƙashin ƙasar abin da ke cikin ƙasar da abin da yake ƙarƙashin ƙasar wanda an wuce ƙasar can ƙasanta Allah ya san abin da yake wajen wa ma ta tsara kai abin da yake ƙarƙashin tsara wani bigire ne can ƙarƙashin ƙasa ƙarƙashin ƙasan ƙasa to shi Allah ya san abin da yake ƙasan gurin wa zai hada ilimin Allah da na halitta ilimin Allah ya wuce a nisan tashi. to kasancewar Allah alal arshi tawa la yatanafi ma'a kaunihi fawqal arshi kasancewansa yana can saman al'arshinsa bai hana ya san da wa'yannan abubuwa. ba sai ya shido ya sauko ya bi yana lekawa ba a yana sane da abun daga can kuma yana ganinsa li'anna Allah jalla wa ala domin shi Allah mai girma da daukaka yuhidu bi kulli yuhidu bi kulli shay'in wala yuhidu bihi azza wa jalla shay'un yuhidu bi kulli shay'in wala yuhidu bihi azza wa jalla kulli shi ya kewaye iliminsa ya kewaye kowane abu amma ba abin da ya kewaye ilimin Allah a ce ya san da yanda abubuwa duka suke kuma ya san yanda Allah yake babu mutumin babu abun shi Allah ya san komi iliminsa ya kewaye shi amma shi ba abin da ya kewaye shi an gane wannan walkalhu halittu kulluhu gaba ɗaya binisbatin ilaihi dangane da ubangiji in an kwatanta sabirun kalashi ɗan hikin ne kamar babu duk halittun da ka sani da wanda ma baka sani ba da irin wanda tunaninka ya tuna da ma wanda baka tuno ba in an danganta girman su duk a dunkula a hada da girman Allah tamkar babu za su zama dan hikkin ne dan kadan kalashai kamar ma ba komai girman Allah ya wuce inda duk mutum yake tunani don tunanin dan adam bai isa tuna Allah ba hangen nesan ka bai isa ya hango ma sifar yadda ubangiji yake ba ka tsaya dai a yanda ya sifarta kansa kawai Wahuwal azimul kabirul muta'al Allah shi ne wanda ake ce masa azim babba kabir babba Al-muta'al wanda yake maɗaukaki ya ɗaukaka akan kowa akan kuri al-jalilu wato wanda yake yalwataccen sarki ne wanda yake cike da ainihin wato tabajju. wala na naqisuhu bi anfusina ba mu isa mu kiyasta yanda Allah yake da kawunanmu ba wane mu ka zauna ka ce za ka kiyasta eh ka gano yanda Allah yake ba ka isa ba shi yasa Allah yake cewa kafirai da suke kwatanta shi da halitta sai ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wa'annan fa basu girmama Allah haƙiƙanin yanda girmansa sa yake ba ai wal ardu jami'an ƙasar gaba ɗayanta da abin da ke cikinta bu yawmal qiyamati damƙa ce kawai a wajen ubangiji ranar gobe kiyama haka was samawatu sammai nan guda bakwai dukkansu da abin da ke cikinsu madwiyatun biyamini abun naɗewa ne kawai da damansa subhanahu wata'ala sarki ya tabbata ga Allah tare da ɗaukaka amma yi shirkuna game da shirka da suke yi wa Allah. Ashe kaga mutane ba su san ƙimar Allah ba har suke kwatanta Allah da halitta. Rashin sanin Allah ne zai sa wai ka ce ka zama Allah Allah ya zama kai. Wai ya narke a cikin Allah Allah ya narke a cikinsa wai ya zama shi. ka duba wani irin wawan ilimi in ana ba da shi ma sai ka ji sam ba ko basira ciki eh wai ka yi ka yi ka yi sai ka narke ka zama kaza ka narke ka koma ka narke har ka koma ka wuce kaza ka wuce wuri kaza ka wuce wuri kaza sai ka koma ka kotsa cikin ubangiji kuma yana nan yanda yake ta yin kana jin abun ma ba daɗin maimaitawa Allah sawa wa ma ƙadarullaha haƙa ƙadarhi wal’arzu jami’an ƙabbatuhu yau mal’iyamati wata ma wata matuliyatun biyamini isu ba hanahu wata’ala amma shiriku al-maklokatu halittu gaba ɗaya bi nisbati ilaihi dangane da ubangiji kalashe tamkar babu ne in aka ce za a kwatanta da Allah tamkar ma babu wa in kanat fi anzarin nasi ko da dai a idon mutane azima za ka ga abun da girma bongo kawai in ka duba ya kaga kirki sai dai ka ce kai Allah mai halitta mm. shikenan ka tsira eh amma ire-iren su ya san adadin su a duniya to duwatsu ma kenan itatuwa koguna teku sannan ƙoramai tafkuna sannan ciyayi ƙwari, dabbobi mutane halittu barkatai wanda ma ba mu san iya adadinsu ba dukkansu idan da za a dunkule da sama da ƙasan din da mala'ikunta da kowa da komi idan aka ce sai an misalta da girman Allah tamkar babu za su zama kamar babu kawai ala shay amama azmatillahi azza wa jalla au amama azmatihi azza wa jalla a gaban girman Allah mai girma na ɗaukaka. tamkar babu ne lakin haula'i amma kaga waɗancan? kafirai mushrikai ma qadarullah haqqa qadari basu kimanta Allah hakikanin ƙimar da yake da ita ba hina ja'alu kudratahu sanda suke musu da kudurar ubangiji wa azmatahu da girman da yake da shi Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane doriba masalu an buga misali fastami'u lahu ku shauraye shi ku ji misali innal ladhina tad'una min dunillahi waɗannan da kuke kira a matsayin alloli ko iyayen gida Ta da'una kuna ta kiransu min dunillahi kun bar Allah ku sani falan yakhluqu dhubaban ko kuda ba su halitta ba kai ba wai gumakan wajenku kawai ko ubangijannin gurinku kadai ba na duk duniya walawici ta ma'ulahu ko da za su yi taron dangi akan kuda ɗaya ba su yi safu halicce ta ba kuda a taru dai a ce a yi da ba za a iya wa in mm, yaslubuhum kuma su kansu gumakan da kuke wanke su kuna gyara su kuna sa musu mai ko kuma wa'annan ubangijannin da kuke rike su kuna kiran sunayen su kuna cewa su ne za su cece ku ko mm-hmm. idan kuda ya fada a kansa ba yanda ya iya da shi kuda sannan gunki a shafa marmar komi in kuda ya zo ya dai ka koran mishi in kudan ya zo ya sauka kan gunki gunkin bai isa kori kuda ba ya sauka kan shi ya tofa masa kashi amma bai isa kore shi ba sai in ka zo ka kore gobe kamar wanka ku duba ku gani rashin hankali idan da kuda zai zo ya sauka kansa a ya tsirtar masa da wani abu la ya tanke zuhu ko la ya menene eh la ya tanke zuhu min hushi ko ba zai iya ainihin kwatar kansa ya cire wa kansa wannan abun da kuda ya tsirtar masa ba la ya tanke zuhu min ba zai iya ainihin cire wannan abun daga ainihin jikinsa ba gunki amma mai gunkin ne zai zo ya sake kaɗe masa kura ya sake wanke shi ya sake shafa masa mai sai ya to Allah a taimaka mana dai tsabar rashin basira ba ufa ƙalibu wal maɓalu wanda ake nema a gunsa ya yi rauni mai neman ma mai rauni to waye zai taimaki wani bahaushe ya ce yaro dai bai ɗaukan yaro sai dai a rungumi juna a faɗi kawai to haka mai bautar gunki gunki yaushe ya taimake ka shi ma bai taimaki shi ba da'ufa talibu wal matalub ma qadarullah ba su kimanta Allah ba haƙa qadarihi haƙiƙanin yanda kimar sa take ma arafu azma wato azam ma arafu Allah ba su san girman Allah ba wa qudratuhu wa jalalahu ba su san ƙudurar ubangiji ba ba su san ɗaukakar da Allah yake da ita ba, wa ilmahu da irin ilimin da Allah yake da shi ba, sun ɗauka ilimin irin na ainihin halitta ne. Wahum sai ga su yaƙi sunahu, suna ainihin kiyasta shi ala an fusihin da kawunansu, sai suna kwatanta Allah da surar jikinsu. Wali zalika, tanaqqasu Allah subhanahu wa ta'ala. don haka sai suka rinka nakasa kimar da ubangiji yake da ita saboda saboda tsabar rashin sanin Allah mala yace "Iza kuntum bi ajma'ikum idan da za ku taru dukkaninku min awwalikum ila akhirikum tun daga farkon halitta tun daga lokacin da aka fara halitta duk a taro ila akirikum har zuwa ƙarshen ku halittar da za a yi ta ƙarshe wa insukum wa naku, mutanenku da aljanunku za a haɗu a yi taron dangi saboda ne lekal Izubabe. don a halicci kuda A shai mafi ƙarancin abu kuda wanda ko jinin kansa mai gudana bai da a ce gashi nan yau a taru a yi kuda la tabi'una ba za ku iya ba wa khususan yace musamman ma a keɓe allazina tad'una hum min dunillahi a kawo wa’yan da kuke ta kira koma bayan Allah komi ya same ka maimakon ka ce Allah subhanallah sai ka kira wani mai kiran gunki ya kira mai kiran annabi ya kira mai kiran mala'iki ya kira mai kiran wani bawa salihi ya kira kowa maimakon a kira Allah sai kuna to irin wa'annan ɗin da kuke kiransu kuna ganin kamar za su iya wani abu su ɗin ku ire-irensu su zo su taro. ku ce su yi kuda min alihati min alihati wal arbabi da wayannan ainihin alloli na gumaka wal arbab da kuma mutanen da kuka rike a matsayin ubangijanni ne gida mutum he ji har kuri yake a matsayin sa wai mai karantarwa kada ka yadda ka zauna ba ka da mai gidan da ka rike a lahira wa zai cece ka to imaninka fa da Allah imaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran manzanni me ya amfani shi kuma in ka je yana cewa ka yi mai gida din mai ceton ka lahira kar ka dauka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wani mutum can da ba wanda shi ma bai san matsayinsa ba ba saukar da wahayin an ba shi tabbacin ne mai ceto ba kuma ga mai ceton da aka ce shi ne ke da ceton duk duniyar ‘yan adam ta taru da aljanunsu da mutane duka annabawa tun annabawan farko har zuwa kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'iku kowa ba zai iya magana ba a ranar mala'iku annabawa duk wanda aka je gunshi ya ce ina wane ni wane ni annabawa fa ake magana manzanni kowa aka ɗunguma aka ce ya taimaka sai ce wane ni dole sai an zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne zai ce ana laha ana laha amma kai kana can rabe wai akwai mai ɗiban kai gudu da kai ya je aljanna saboda tsabar kana da kwakwalwar kyankyaso wa ma qadarullahi haqa qadarihi wallahi basu girmama Allah ba haƙiƙanin yanda ake yanda ya kamata a girmama Allah subhanahu ta'ala to idan da wayannan za su taru musamman ma su wayannan da ake ce musu ubangijanni aqallu shay'in a ce su yi wani abu mafi karanci lan yakluqu zubaban wallahi ba za su yi halittar guda ba walawi ta ma'ulahu ko da sun taron dangi a kansa lauta jima'u da za ka tara maharatul abibba ƙwararru wanda ake kiransu ƙafaffu ƙwararru ƙwararrun likitoci abibba maharatul abibba ka tara ƙwararrun likitoci na duniya walhuzzak da masu hazaƙa na duniya shine ne ce fil'alam a cikin duniyan nan a cigita a je sai an gwada an gwada a tace a ɗebo ƙwararren likita duk inda aka samo shi a tara ire-irensu da masu hazaƙa a tara ire-irensu wasunna da wa'inda suka iya ainihin sarrafa masana'antun ƙere-ƙere wal muqtari'ina da masu kirkire-kirkire na fasaha a tara ire-irensu wata ƙulu lahun kace da su auji dula na zubaba ku haɗa hikimominku da basira ku kuma na kuda ba za su iya ba la yastadi'una wallahi ba za su iya ba ma annahum yastadi'una an yabunu albawahira alha'ila za su iya su gina maka za su iya su kera maka jirgin ruwa kan dame ƙato bawake na ban mamaki wanda za a ɗauki motoci a ciki a ɗau jiragen ru abin nan sama a ciki a cikin jirgin ruwan za su iya ƙera wannan a wallati fiha ba'iratun wanda a ciki har za a loda jiragen sama masu tashi wata Mulu ba'ira ta ɗauki waɗannan jiragen sama wa yabnu ba'irat kuma za su iya ƙera ainihin jiragen sama alkabira manya-manya ya ƙadiruna ala ihazihil ashiya suna iya su yi irin wa'annan abubuwa suna iya halittar irin wa'annan ma'ana ƙera irin wa'annan abubuwa amma kalgun zuba amma ga halittar kuda ta gagare shi kuda ko sauro ko kiyashi ko cinnaka ko kwarkwata ba za su iya ba amma ka duba jirgin sama kafce ce sai ka ga lodi ya yi sama jirgin ruwa ƙato a loda masa jiragen saman ma a ciki za a kai su wata ƙasa a saidu kuma ya daƙanƙama ya shiga ruwa ya tafi da su a loda kwantinoni cike da kayayyaki na ƙarafa da motoci a ciki a kai wata ƙasa kuma a cikin ruwa duka wannan suna iya ƙera irin waɗannan abubuwa amma Allah ya ce musu su yi guda mana wa in ruwa. ko kuma ga wani kuda ya mutu da Allah ba ma su yi shi ba a a bari Allah ya musu shi amma ya cire masa rai su masa su sa masa rai su mai doran da ya kuta, ida uru mai dorai idan da ana likitocin duniya suna iya mai dorai in ya kuta, da akwai irin mutanen da ba za a bari su mutu ba eh kuma idan da ana da shan rai da wasu za a riga kashewa ana ɗiban ransu ana sawa wasu to ba da suwa ko kin taɓa ji an dasa ransa ya ƙare an ɗauki ran wani an sa masa wannan Allah ne sai dai a dasa ƙoda a dasa hanta a jona hanji to amma a sa rai mana ya fita bai sakuwa idan ruh fihi fala yattabihuna wannan kan ba za su iya ba hum na surata dhubab amma za su iya tsara maka foton kuda su zana shi ko su mulmula shi ko su yi shi a roba ko wani abu ya ka kuda amma ya yi rai mana za su iya sura ka wal insan za su iya yin mutum hoton surar mutum su sassaƙa ko su yi na roba ko su yi na ƙarfe ko su yi na taɓo ko wani abu sai ka gan shi gashi kamar za ka kira shi ya amsa to amma rai ba ba za su iya sa mishi rai ba sai dai su sa su yi foton kawai wasira za su iya yin zaki da giwa amma fotonsa ba za su iya yin mai rai ba wani hawi zalika da abin da ya kama da wannan lakin la yastadiuna an yaj'aluhu yamshi amma ba za su iya yin sa gashi nan yana tafiya ba wa takallamu yana tadi innama yukhattiduna faqat suna zane zane ne kawai yukhattiduna faqat suna zazzanawa ne kawai ko su kyarta hakan nan su dau hoto kadai takhdidan zanawa lakin na ruh sai dai kun ga sarai min amrillahi wannan aikin Allah ne sarai kam wannan aikin Allah Allah shi ke sarai kuma shi ke fudda shi ya fita kenan ba mai maido shi jalla Allah mai girma da ɗaukaka wa kaifa yuqasul khaliqu jalla wa ala bil ya ake kiyasta Allah mahalicci da halitta ai bai kamata ba a ce za a kamanta Allah da halitta wai a ce in Allah in an ce wa huwa ma'akum dinnan yana tare da ku wai sai in ya sauko ko kuma yana nan yana can yana can yana can ai shi girmansa ya wuce duk inda kake tsammani daga inda ya aje kansa wanda shi ne ya san yanayin irin aljihuwar da ya yi wa kansa daga gurin yana kallon komi yana jin komi yana ganin komi ya san komi don haka ba a kamanta shi da halitta na'am la tablughu la hul uqul hankali bai isa ya iso wata matuƙa da har zai gano yadda Allah yake ba uqul hankali na mutum wai ya tsaya ya yi amfani da hankalinsa ya tuno har ya gano yadda Allah yake wane shi. Wal auhamu haka kuma ainihin ɗimoci-ɗimocin mutane duk yadda ka ruɗe ba kai saka gano Allah ba. Ƙarya ne wai ka an kulle ka wani wuri wai ka ga Allah. Wai ya yi tarbiya. Tarbiya ko watsarwa. wai ya ga Allah ka gani he ce he eh, ya sha wuya Ya ce ya gani wallahi duk wata ɗimar cewar da kai wallahi ba kai saka ga Allah ba duk yadda ka ruɗe duk yadda ka ruɗe he dai ka ga hazo hazo wala ta hul afkaru kuma tunaninka bai isa ya kamanta maka shi ba takyir idan mutum yana jin kishirwa rana ta ɓalla kan wani fako sai ka hange shi yal yal yal yal wa yukayyalu ilaika ka annahu ma sai maka kama kamar ga ruwa can ko ba a yin haka to shine ko da kai wani tunanin ka bai sai ya maka irin wannan kamaimeniyar ma ka kamanta ka ce ga yanda Allah yake wane kai duk yanda ka tuna shi to ya wuce na bai tunuwa. ya alamu sirra wa akfa ya san sirri ya san ɓoye wa huwa ala arshi histawa kuma yana kan al'arshinsa ya daidaita daidaiton da ya dace da shi la ya tanawa mm, uhu wannan daidaituwan da ya yi alal arshi akan al'arshi bai korewa ma'a kaunihi ya alamu sirra wa akfa ya kasance ya san sirri ya san ɓoye wai za ka ga kamar ya yi nisa ai daga can ko daga can ya za a yi ya gano nan har ya gane can ya ganan ya ga can ya san can ya ji can ya fahimci nan Allah ne fa kasancewansa alal arshi tawa bai kore masa ya alamu sirra wa akfa ba an gane wannan to fala yuqalu ba a cewa innahu izastawa alal arshi yakunu ba'idan anin nas kar mutum ya kuskure ce haka yo in an ce yana kan al'arshi to ai kenan yayi wa mutane nisa Allah akwai wurin da yake zama nesa abun ubangiji babu ba wani wurin da zai zama nesa abun Allah ko ina abun Allah kusa ne wala ya suma wai ai yayi nisa daga can ya za a in yi rada ya jiyo ni daga can wannan aqida ce ta kafirci wala yara kuma ai ba zai gani ba sammai bakwai sun kere tsakaninmu da shi yana can saman al'arshi yaushe har zai ganmu yaushe zai ji mu yaushe zai fahimce mu wannan aqida ce ta kafirci fa faɗin haka tashbihul lirrabbi kamanta ubangiji ne bil makhluqi da halitta in kai haka ka kamanta shi da halitta kenan halitta ce idan tana kan rufin masallacin nan ba ta ganin abin da ke cikin masallacin nan haka ne ko ba ka bane amma shi Allah dan ya kere sammai bakwai ya kere abin da yake saman su ya kere al'arshin sai a ce kuma shi kenan bai san da mu ba bai ganin mu bai jin mu ai shi Allah ba ne yasa abunsa fallahu jalla wa ala shi Allah mai girma da ɗaukaka. al ashiya'u indahu sawa'u abubuwa abunsa duk ɗaya ne da ƙato da ƙarami giwa da kiyashi duk yana ganin su abu ne kawai haka kar ka ɗauka giwa ta zama katuwa ga wata kana gani amma ga shi ta taka baka gani ba yau shi ma Allah kai ne shi Allah yana kallon giwa yana kallon kiyashin da ta taka shi abubuwa gaba ɗaya daidai suke a gunshi la ya kafa alaihi shay'un ba abin da yake buya gare shi duk yanda ka tona abu ka bunne to ya san ta ma ya san abin da yake ta duk inda ka shiga kukulle yana ganin ka ya san abin da yake tatassara don haka la ya kafa alaihi shay'un azza wa jalla alqaribu wal ba'idu na nesa da na kusa duk abun Allah ɗaya ne wa awwalul kalqi wa akhiruhu halitta tun ta farko da ta, wa duniya wal akhirah da duniya da lahira kullu shay'in huwa fi ilmin lahi azza wa jalla kowane abu yana fare da ilimin ubangiji ba abun Allah mai girma da ɗaukaka bai san da shi ba kuma shi ke arzita abun kuma shi ke juya al'amarinsa Girma Allah ya wuce inda ake tsammaninsa wali zalika hazal kaunu alhayin wa'annan halittu da kake gani kamar masu girma ne yusayyiruhu subhanahu wata'ala bi qudratihi Allah mai girma da ɗaukaka ne ke tafiyar da rayuwarsu da ikonsa, wa iradatihi da nufinsa, wa sana'atihi da kuma aikinsa, yake gudanar da rayuwarsu. Inna Allah, lallai Allah, yun samawati wal ard shi ya rike sammai da ƙasai, da sun rikto, Allah ne ya rike su. ya ce kun su tsaya an ta zula shi ya hana su su zamo su gushe su bar inda suke wada in zalata shin kaddara idan da za su gushe in amsaka huma min ba'd min min ahadin min ba'dihi za a samu wani wanda zai rike Allah in ya saki suka taho za su rushe akwai masu tallabewa mutum ɗaya ko halitta ɗaya ko kuma wasu akwai inda za su iya tarewa su hana sama ta faɗo ɗakin kama in ya taho zai faɗi dole ka gudu ko kuma ya danne ka balle sama innahu lalle shi Allah na haka yake haliman mai tausayawa ne gafuran kuma yana da gafara duk yadda ka saba masa in kace ka ba sai ya fi maka wallahi ba zunubin da ya fi ƙarfin tuba ba zunubin da ya fi ƙarfin istighfari kar ka riƙa ji a jikin wai. ka na yi asara da da ban gane sunna ba ba ka yi asara ba tunda yanzu ka gane duk tsufanka in dai ka gane shi kenan ka yi ta tuba kawai kana istighfari duk abun da ka yi kawai ya sha an yafe maka shi daga zarar ka tuba ka daina an gama ka koma kamar baka taɓa yi ba mala'ikan da ya rubuta ma Allah ya mantar da shi kai mala'ikun da suka rubuta ma Allah in ya goge shi to su kansu sai su manta kai shi don haka karka ji a ranka kamar wai ai kai din nan ka makara ba wani makara tun da baka mutu ba hankalinka bai kau ba Allah ya ganar da kai lallai ne ashe ba inda ake samun addini na kwarai sai a kitabu was sunna to ka rike kitabu was sunna ka yawaita istighfari ka yawaita tuba ka ta yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana mai yawan ainihin kusantar ubangijinka sai ka ka koma salon alon ranar gobe kiyama ka ganka a cikin jannatul firdaus da rahmar Allah Allah taimake mu to don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi gafuru abun nan halimun mai tausayawa ne ga bayinsa sannan kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala gafurun ne mai gafara ne shi ne gafura ko aliman gafura mm. mai yawan tausasawa mai yawan gafartawa Allah ka tausaya mana mm. Allah ka sassauta mana Allah kuma ka gafarta mana sayrul aflaki ku dubi tafiyar falaki falaki dai da kake ji falaki falaki na sama ka dubi yadda Allah yake tafiyar da su irin su sairu shamsi wal kamari ala hisab ad a bisa wannan hisabi da Allah ya aje kaga rana tana ta tafiya gobe ma za ta dawo haka ta yi shekaran jiya ma haka bara tun da tun tun da aka ce ta yi haka take yanzu in ba Allah ba wa zai yi wannan abu da baya isfiyari Hmm? iyakaci sai an kure ka dole ka ka ƙari ƙwaƙwamar ka he kaga ƙarshen rana he ta ga ƙarshen ka hmm? ka gama ƙwaƙwamar ka he kaga ƙarshen wata sai ya ga ƙarshen ka sai a ce an haife ka kaza ga watan kaza ka mutu kaza ga watan kaza ka bar wata yana aiki kuma kakanka ma haka yi aikin Allah ke ku duba yadda Allah yake tafiyar da ash-shams wal qamar ala hadha al-hisab ad-daqiq a bisa wannan ainihin wato tsararren ainihin wato lissafi na ubangiji a na'am allazi la yatakallafu wanda kun bai sabawa rana bata taba sabawa ba aka waye gari ta fito kudu ko ta fito arewa ko ta zo tsakiya ta ce kai ni na gaji ba zan wuce nan ba an taɓa yi mm-hmm. ba ta saba wa Allah yanda Allah ya ce ta yi haka take yi tun da aka sa ta aiki haka wata ba su taɓa tahowa suka yi karo ba aka yi asidin mota ba da taka a hannu da tashi a hannu sai ku gwabza kuma ba ku so ku haɗu mm-hmm. amma sai a haɗu ko? Mm-hmm. to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba sa sabawa wala ya kladu kuma ba sa kwaba daidai lokacin da ya kamata ku yi dare kawai he a yi muku yi ne ba a kwabawa yadda kuka saba haka kullum ake yi ne. Eh, ba a yi ne lokacin dare ba a dare lokacin yini kuma wata bai kwaba yana goma sha biyar kawai ya koma jinjiri ya tsaya a yamma ya taba wannan kwabar ya taba rikicewa bai taba bata ba lissafinsa haka yake bai taba zuwa a sha takwas ya fito yamma jariri dole ne daga sha tara talatin ko abin ishirin da tara talatin kaga ba sa kura kuskure rana kuma ba ta taɓa ainihin zauwa ƙarfe goma na safe dare ba dole ya ta fada to don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba sa sabawa wala ladu, ba sa kuma ainihin rudewa su yi kwaba su kwaba aikin wani lokacin kai da kanka fa kake abunka sai ka yi kwaba wani lokacin sai ka rikice sai ka kwabo abu wala yukhdiu ba mai kuskure haza man allazi nazzamahu yanzu wannan wa kuke zamani ya tsara wannan aiki eh haza tanzim wannan tsari mai fasali waye yayi shi huwa Allah shine Allah jalla wa ala mai girma da daukaka duk wanda ya rasa Allah yake kame kame yayi asara eh ya kawo alƙamar wan nujumu munazzamatun sa'iratun kama hiya ku duba wata da taurari yadda Allah ya tsara su suna tafiya kamar yadda kuka san su kama hiya kamar yadda suke su ma ba sa faɓa illa an yasha sha Allah nihayatu hazihi duniya ila an yasha Allah nihayatu hazihi duniya ila har zuwa lokacin da Allah ya so ƙarƙare wannan duniyar to a lokacin su ma zai ƙarƙare musu aiki sai ce to aikinku ya ƙare wal intiqalu ila al akhira lokacin da aka ce to yanzu kan fa za a ƙaura a koma lahira yanzu batun duniya lokaci ya ƙare yanzu sai lahira allazina zama ha hakimu wanda ya wannan tsarin gwani ne ya ƙware alimun kuma ya san me yake yana da ilimi ya san yanda ya tsara abun ya tamin din shi kuma yana nan yana tafiya a yanda Allah ya tsara shi ba kuskure annasu amma su mutane lamma ya rauna yayin da suke gani alatan daƙiƙa wani ɗan kayan aiki wata halitta ‘yar ƙanƙanwa ya ta'ajjabuna min hadhihi sana'a ko min hadhihi sina'a daga wannan abin halitta wani lokacin in kaga wani ƙwaran kai da kanka sai ka tsaya kana mamashi kajja wannan shi ma yanzu wannan har ya san ‘yan uwan shi yanzu wannan nan inda yake yawo ya san inda zai koma ya san gidan shi yanzu nan inda yake yawo har ya san irin abin da zai ci Eh? yanzu wannan a inda yake dinnan shi ma yanzu har yana da dangi eh? haka ba za ka ga ɗan wani abun ƙwaron da ƙyar za ka iya gane shi kuma shi ma ya san ‘yan uwansa kuma ya san irin abun da zai ci shi kansa da ƙyar ake ganin shi to menene zai ci eh? shi kansa ana ganin shi da ƙyar kuma a hakan yana da abinci kuma yana sha kuma shi ma rai gare shi kuma yana jin daɗi shi ma nan shi shi ne eh? kwarai kuwa sai kuna mamaki idan kuka ga irin waɗannan halittu ‘yan ƙanana su ba ku mamaki ya ta'ajjabuna mutane na mamaki min hazihin sina'a daga wannan aiki wa hazar saniya kuma suna mamakin mai yin wannan yanda ma har Allah ya tsaya ya halicci wannan in ba Allah ba wa zai iya yin wannan eh wani lokaci in kana tsonon wani wuri ka burumo wani dan abu sai ga wayansu abubuwa yum yum yum yum yum yum yum yum yum sun taso dangin wata halitta nan ma su garin su ne su ba gari suke nan din duniya ce mai yawa an burmo musu ita kuma sunan din ya ishe su watayawa su kada wani ya tafi wai sai ya dawo a dan nan a dan wannan wuri kuma an ce Allah yana yayyayi maka komi daga can ka ce ka yayi yawa yayi nisa to su anan gani suke wata duniya su ce su ma anan a rufe ga sunan kuma suna ci suna sha kuma wai nan ayi kuwa juna suke in ba Allah ba wa yake da irin wannan sai kaga mutum yana mamakin halittar kuma sai ya dawo yi mamakin mahaliccin wa hiya qit'atun sariratun ga ta dai wani ɗan yankin abu ne kankani to fa kaifa naji kana mamakin yadda Allah ya halicci wannan shi kadai dan karamin yana baka mamaki fa kaifa bi kauni kullihi eh, wato fa bil kauni kullihi to yaya halittu duka fa eh, in aka ce duk komi da kowa ma shi yayi ai wannan shine abin da ya kamata ma har ka tsaya yi sheka aya tunda duk duniya in za a haɗu ba za a iya sauro ba ba za a yayin kuda ba ba za a yayin kiyashi ba to shi kuma duk abin da ka sani shi yayi duk wa'in su kere-kere da ake yi da kayansa aka yi halitta sake ɗauka sai a jona da halitta ta Allah sai a harhada sai a yi wani abu duk babu wani abu da mutum yake da shi nasa wanda ya shi ya yi shi sai dai ya hada da abun da Allah ya yi sai ya hada shi da wannan ya hada da wannan sai ya ce ya yi kaza to ashe ya kamata ka yi mamaki halittun duka ashe Allah ne ya yi shi allazi ko hmm. la ya takallafu mani lazi yumidduhu wa mani lazi ya sunuhu gashi za ka gan shi bai sabawa da irin tsarin halittarsa don Allah ka yi mamaki wa yake miƙe masa rayuwa sannan kuma wanene ne yake kare shi Allah ne mani lazi ya wa ke tsare shi ya kare shi har ya cimma adadin kwanakin da aka yanko masa sai sun cika ya mutu sai Allah mani lazi ya sunu hadal kawun kul kullahu wa ke kiyaye waɗannan halittu duka wala ya tagayyaru ba sa ainihin jirkita wala ya takallahu kuma ba sa sabawa wala <clears throat> wala yuqassiru fihi ba abin da yake tawayewa daga cikin jikin halittar su ba inda yake samun tawaya dangin kiyashi idan suka tashi sai kaga suna zubo da dangin kiyashi tun da haka aka yi tun da aka ce kiyashi haka suke zubo junansu <clears throat> akwai jan kiyashi akwai bakaken kiyashi haka mutane akwai bakaken mutane akwai farare ko to kowane irin halitta za ka samu suna da haula haula kamar yadda mutane suke da haula haula wata haular in ta hadu da wata sai kaga ana fada Ƙwarin ma haka wayansu sun hadu da wasu ga su iri ɗaya kaga suna fada wai ba dangi Ga gashi nan Allah subhanahu wata'ala ne yake haka bai takaita su ba da komi kai huwa jalla wa'ala Allah ne kai ke yin wannan abu shi ne Allah jalla wanda yake girmansa ya kai matuka wa'ala kuma ɗaukakarsa ta kai matuka hazihil makhluqati as wannan halittu wanda suke yan ƙanana minha daga cikin su wal kabir da wayannan halittu da kake ganin su manya domin halittun akwai ‘yan ƙanana wasu ma idonka ba zai iya ganin su ba saboda ƙanƙanta sai an sa irin abun auna hange. Wa'yansu kuma girma gare su, kai daga ganin su kawai kasan wannan halitta tana da girma, to duka Allah ne yake halittar kayansa. as min hawal kabir, ƙanana daga cikinsu da kuma manya. mani lazi ya jilubu na al’arza ƙananan da manyan wa yake jawo arzikinsu ya basu eh? da Allah ya yi ka kai irin tsarin kaɗan adam bai ce ka ci ƙaya ba shi kuma ragumi aka ce ci ƙaya eh, in ya samu ice mai ƙayan ya kama fararra kawai ka kaga yana ta yi haka har leɓen na yana motsi daɗi kai ba Kai ba ko kan dawa aka baka aka ce ci haka nan. To sai dai a zalimin soja zai saka wannan. Amma ana zaman lafiya dai ba ta ciwa. Eh? Sai an gyara. Kowa da irin yadda Allah ke ba ta nasa abinci. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya jilubu, yake jawo laha zuwa ga wannan halitta karamar da babbar al'arzaka yake jawo musu arzikinsu wani abun sai ka je ka same shi cikin rami ya nane ko ina ya kulle yana ciki in ka urma ka tarda je ka same shi cikin ni'ima wurin haddadan shi hmm. yana ci yana sha a wajen wa yake kai masa abinci Allah ne yake kai masa makhluqatul ha'ila wa'annan halittu wayanda suke da girman kallo daban mamaki a ladhi da lahar rizqa wa ya sama musu arzikinsu? kuma arzikin ba iri ɗaya ba Kullum, kowanne bi hasbi halihi gwargwadon halin da yake haka ake bashi abinci giwa ita kawai ta karya itatuwa tana ci saniya ta ta yaga ciyawa tana ci ko hmm. kura in ta samu halitta kawai ta yago ta ci da gashin da naman da fatar duka ta haɗi kai kuma sai ka yanka ka fede ka gasa ka ko ka dafa ko ka soya kowa gwargwadon halin da aka halicce shi da shi da haka ake ba shi arzikinsa irin yadda Allah ya yi ka sai ya yi maka irin arzikinka da ya dace da kai kowane ƙwaro kuma da yanda Allah ya yi shi haka yake ba shi arzikinsa kowace dabba da yanda Allah ya yi ta ake ba ta arzikinta haka duwatsu haka bishiyoyi haka ciyayi kaga wannan aiki ne na makaɗaici ne rinjaye wahidul qahhar Allah ke makaɗaici wanda adda rinjaye huwa Allahu jalla wa ala shine Allah mai girma da daukaka fal wajibu abinda an wajibin mu an nuslima lima jaa anillahi musallama wa duk abin da yazo mana daga Allah mu karba hannu biyu inda aka ce wannan abu Allah ne yazo mana da shi yace mu rige mu kama annahu alam bi nafsihi dan shi yafi mu sanin kansa wani sallimu lima ja an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma mu miƙa wuya mu sallamawa duk abin da aka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi li'anna rasula domin shi manzon Allah a'lamul kalki bi rabbi ya fi duk halitta sanin ubangiji ko akwai wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam sanin Allah to in yace maka gashi kawai ka karba don ya fi kowa sanin Allah kamar yadda in Allah ya ce ma gashi karbi Allah ya fi ka saninsa manzon Allah kuma ya fi kowa sanin Allah <coughs> don haka <coughs> su ne wanda ya kamata a ce mun sallama musu mun miƙa al'amarinmu zuwa gare su wala na ta riba wala na ta kada mu bijiro da wani abun raɗin kanmu kada kuma mu shigar da wani abu daga tunanin kanmu shi ne ce bi ukulina wa afkarina wanda za mu tuno da hankalinmu ko kuma da tunaninmu mu tsara shi wai da hankalin kanmu ko mu tuno shi da tunanin kanmu wai mu ce mu aje shi mu yi aiki da shi mu bar na Allah mu bar wanda manzon Allah ya zo mana da shi ba yi kuskure ba yanzu Allah mai wannan irin girma da irin wannan iko da muka karanta a ce ya tsara muku tsarin halitta tsarin rayuwa ku ce bai iya ba za ku tsara wa kanku sannan a je lahira a samu zaman lafiya ku duba yadda Allah ya daɗe ba shekaru aka yi ana saukar da Ƙur'ani a kan shi ne tsarin mulkin rayuwar duniya na ‘yan adam har da aljanunsu ‘yan adam da suka zo suka ji daɗi Allah ya arzuta su suka more sai suka yi fatsari da na Allah suka ce su yanzu suna da hankali suna da nasu tunani za su tsara wa kansu rayuwa na Allah ƙauyanci ne aikin ƙanda ne yanzu wanda ya yi wa Allah irin wannan tawayen shine zai je Allah kuma ya bashi girma a can mm-hmm. can din ma kana tsammanin duniya ne to Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kamata kawai a sallama a miƙa masa al'amari manzon Allah in ya zo da abu a sallama a karɓa hannu biyu kada mu ce za mu yi aiki da uƙulina wa afkarina hankulanmu ba wani hankali da muke da shi an dangana da Allah da manzon Allah afkarina tunaninmu ba komi ba ne in an ce ga tsarin Allah ga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala munafata baina kaunihi ya alamu sirra wa akhfa wa huwa 'ala al-arshi istawa kalma wata ba ta koran wata don an ce huwa 'ala al-arshi istawa bai kore ya alamu sirra wa akhfa kasancewansa ya alamu sirra wa akhfa kuma bai rabo shi da 'ala al-arshi istawa an gane wannan wa qawluhu wa ilmuhu bi kulli makanin wa la yaklu min ilmihi makan ilimin Allah yana kowane wuri ilimin Allah bai ta ga wani wuri kawai ba ai halitta ce take da wannan in ka in kana nan to yanzu nan kawai ka sani baka san can ba sai ka je ka kai ziyara to shi Allah ba tafiya yake yana yawo ba yana kai ziyara ba wani wuri da ilimin Allah bai go ilmuhu bi kulli makani ilimin Allah yana kowane wuri inna Allah Allah la ya kafa alaihi shay'un fil ardi wala fil sama ba wani abu da yake buya daga ilimin Allah a ƙasa abun yake ko a sama wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Allah ya san abin da ke yawo a tudu da abun da yake dunduke ƙarƙashin ƙasa ya kurɗa ya shiga kan tudu da mai yawo ƙarƙashin ƙasa wal bahari ya san kuma abin da yake cikin koguna dabbobi na ruwa Allah ya san da su wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da ya taba fadowa illa ya alamu hafa sai Allah ya san ya fado yanzu kana da amurela a gidanka ganye nawa ya fado yau ita kadai ce kake da ita fa bawan Allah kuma ta ce kace kai ka dasa ganye nawa ya zubo to ganyen duk duniya duk ganyen da ya tsinko Allah ne ce to tsinke yau ya san da shi kuma ya san ran kaza ga watan kaza zai faɗo kuma ya san yau ya faɗo babu wani ganye da zai tsinke daga bushiya ya faɗo Allah bai san ya faɗo ba kai ne zaka je kai wani abu Allah bai sani ba sai dai kai babanka bai sani ba Sarkin ka bai sani ba ɗan sanda bai gani ba soja bai nan Eta, eh, dokar ɗan adam kuma kariya ta wani abu ne? Ba ta da wuya, amma dokar Allah kariya don duniyar ba ita kadai ba ce, shi Allah wuri biyu yayi yi, kuma yana sane da kayi, kuma lokaci ake jira za a kama ka, sanasta da rijihu, wa umri innaka kai ko? don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu wani ganye wa ma tasqutu min waraqatin ganye bai taba fadowa ba illa ya alamuwa face Allah ya san da ganye wala habbati fi zulmatil ardi babu wata ƙwayar da take cikin duhun ƙasa barama ta cikin buhu ko ta kwano ko wanda take cikin ainihin wato sito wanda take cikin ƙasa yanzu ciyayin da aka yi ta ganin su shar suka haifu ga zubar da iri a cikin saura ƙwayoyin suna yana ba sun shiga ƙasa ba to Allah ya san da su kuma shi zai tsiro da su kuma idan suka tashi tsirowa komayya ba ta fitowa a gadagi gadagi ba zai fito a fura ba fura ba za ta fito a ainihin wato abin nan ainihin komayya ba kowace ciyawa ƙwayan da ya zuba irin ta za ta tsaiko kuma Allah ya san da ƙwayoyin adadinsu ya san da zamansu in ba Allah ba yake da wannan irin ilimi habbatin fi zulmatil ardi duk wata ƙwaya da ta shige cikin ƙasa ma Allah ya san da ita balle kai da zaka shige cikin wani lungu ka saba wa Allah ka ce Allah bai gani ba eh wala raɗaɓe? wala bise illa fi kitabin mubin inda za ka gane ikon Allah ya bambanta da na kowa ɗanye da bushashe komi Allah ya san da shi in ka shiga daji sai ka tar da wani itace gashi nan ya zama kore ya bushe kwan to Allah ya san da bushewarsa ɗanyun ya san da su ciyawa wani wuri rani da damana za ka gansu ɗanyu wayansu sun bushe duk Allah ya san da su suna nan an rubuta dama a cikin lahul mahfuz ran kaza ga watan kaza ciyawa kaza icce kaza lambo kaza zai tsiro zai yi adadin rayuwa a cikin korantaka danyantaka na adadin kwana kaza zai rushe lokaci kaza ganyen zai zube ran kaza ga watan kaza kwaya kaza za ta faɗo kwaya ta kaza kuma sai ran kaza duk kowanne an rubuta bar ta kai an rubuta ranar aihuwarka da ranar mutuwarka an gane wannan illa fi kitabin mubinin face yana cikin littafinsa wanda yake mabayyani wa huwa allazi Allah fa shine ya tawaffakum billayli yake sa muku mutuwar dare yanzu in an ji ma nan zaka ji gari shiru duk an mutu shiru bacci ake nufi ya tawaffakun billahi shi ke ɗauke rayukanku cikin dare duk ka ji gari tsif ba motsi yani bin nauni bacci bacci ya yi tamkar an mutu don baka san me yake kanka ba baka san me ya shigo ba baka san me ya fita ba wa ya ma jaratum bin nahari kuma wallahi sanda kake kwance din Allah yana sane da abin da ka gudanar da rana duk wata kara kaina da kai da rana Allah ya san da ita alhairi ce ko sharri Allah ya san da abin da kai da rana ai ma kasabtum abin da kuka aikata bin nahari da rana Allah ya san shi bayan kun kwanta kun yi wannan mutuwa ta bacci summa yab'athukum fi, sannan kuma ya tashe ku cikin daren wani kafin gari ya waye ya farka wa uku wani gogon kuma sai bayan sallah asuba ka sake na minan nauni, sai kaga gashi nan kun tashi kuma daga baccin manil ladhi anamaku waye ba ku baccin fil awwali a farko wa man allazi ayqadhakum waye kuma ya falkar da ku yanzu in Allah ya baka baccin sai ya hana ka falkawa duk jijjiga duniya da za a yi maka ka tafi to gashi kuma kana numfashi abun ne ka kana numfashi falka kuma ya ƙi falkawa likitan duniya bai isa ba gashi kuma baka mutu ba Allah ya ga dama ya ma amma bai yi ba yanda duk ka saba masa a yinin nan haka kawuni kana ta sabon Allah ya ce ya alamu ma jarahatu bin nahari ya san abun da kuka yi da rana amma in ya sa muku baccin sai kawo falkawa ya ka falka idan da kai ne mutum ya baka haushi yauni yana baka haushi ya kular da kai ya kular da kai kuma kai kake bashi bacci wallahi ba ba shi bacci ba a ah, eh. ka da ba ka bashi baccin ka sati yawa ya ta bacci sati guda ya san ba saboda kai mun ne ko a ka ka samu Allah ya ka bada to amma shi Allah wuni kake saba masa sai ka wuni kana saba masa kuma in ya baka baccin ka huta kuma sai ya cire sai ya baka falkawa kuma sai ka falka sai ka tafi sabon Allah kuma yana kallon ka eh ai shi dan adam wato wani lokacin in aka kular da shi shi zai ce dama duk a mutu ma eh, shi wallahi ya ga dama ma duk a mutu saboda shi kawai bai da haƙuri eh? ba haƙuri dan adam ai shi Allah subhanahu wataala halimun ne eh as kenan me yawan haƙuri wane ne ke muku bacci wane ne ke falkar da ku huwa Allahu azza wa jalla shine Allah mai girma da ɗaukaka falau fakkarta idan da za ka yi tunani fi hazal kaul a cikin wannan halittu ladallaka haza ala azmatillahi subhanahu wa ta'ala wallahi da wannan kawai zai nuna maka girman da Allah yake da shi ka dubi dai halittu ka dubi duniya gaba ɗayanta da irin abin da ta kumsa a ce duk Allah ne ke gudanar da rayuwarsu kai ya kamata daga nan ma ka gane Allah yana da girma ko ba a kwatanta maka ba wasallamta lillahi azza wa jalla ka sallama wa Allah duk abin da ya ce maka ya kamata ka karɓa ka yarda law ta'ammalta fi kalamin rasuli idan kuma da zaka binciki maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa ma akbara bihi da irin labaran da ya bada kuma suna ta tabbata min al-hawadisi yace an abu kaza ya faru shekaru kuma hakan yake ko kuma za a yi abu kaza nan gaba kuma kawai ga abun ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ya ce za a yi kaza kuma a yi yanzu haka ire irin wa'annan abubuwa suna nan suna gudana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin su za a yi su kuma ga sunan ana ta yi to ashe wannan ya ishe ka ka gane lalle wannan manzo ne na Allah ba ainihin mutum ne kawai da yake aiki da ra'ayinsa ba aiki yake da umarnin ubangiji wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wa'ayun yuha ba wai yana furuci da son rai bane a'a wahayi ne ake masa kuma wannan wahayin Allah ne ke masa shi to don haka wa ma akbara bihi min al-hawadithil madiya da irin labarun da da suka wuce sai ya baka labarin fir'auna ya baka labarin su na hamana ya baka labarin adu da samudu ya baka labarin mutanen annabi lutu mutanen annabi ibrahima mutanen annabi ainihin nuhu ko to yaushe ya zo gashi shi bayan sun yi zamani ya zo amma kuma ya zo yana ba da wannan labari kai daga ji ka san ba shi ya kirkiro shi ba ya kamata ka sallama masa a ah, wal mustaqbala haka kuma labarin da zai zo nan gaba sai baka labari za a yi abu kaza nan gaba allati ta'ti eh abunda nan nan gaba ne zai zo sai baka labari kama akbara sallallahu alaihi wasallam kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa mani allazi dallahu ala hada Waye nuna masa irin wayannan abubuwa ilimin baya da na tsakiya da na karshe waye ya karantar da shi Allah ashe ka san kenan shine ya kamata a ce duk abin da ya faɗa ya zama dole abi don shine Allah ya sanar da shi abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da za a yi nan gaba manin lazi dallahu ala haza wa ya nuna masa wannan huwa Allah jalla wa ala mai girma da daukaka huwa lazi auha ilaihi shine yayo masa wahayi laysa huwa min indihi ba wai shi ya tuno da kansa ba ba shi ya tuno ba wa inna ma huwa min indillahi azza wa jalla abubuwan gaba ɗaya daga wajen Allah mai girma da ɗaukaka lau nazalta ko nazalta ne ko haka ne ko lau nazalta al-ahadisa ala waqi'i ala al-waqi'i fa innaka tata'ajjab wallahi da zaka aje hadisai a bisa abubuwan da suke afkuwa wanda kuma hadisan suke ba da labari kai fa'innaka ta ta'ajjab za ka yi mamaki da rayuwar ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi mamaki ya ce nan gaba za a yi abu kaza kuma kaga abun ya zo ya faru ya zukuru lana min siyar al'ambiyai ya ba mu labarin tarihin annabawa wal umami da kuma al'ummu ko? asha mm, haka ne ko? to kalmar daga wal umam kenan wato yakan ba mu siyaril anbiya'i tarihin annabawa wal umam da kuma tarihin al'ummu kai a al-kafir ya ba mu labarin abubuwa masu yawa ma'anna asrahu duk da kasancewan zamaninsa mutaakhirun daga baya ya zo shi ne annabin ƙarshe amma kuma sai baka labarin duk annabawan da aka yi kuma ya ce nan gaba kuma za a yi abu kaza kuma kaga yana faruwa ashe ka san lalle wannan umurni yake samu karantarwa yake samu wahayi ake saukar masa ba wai shi yake tunowa ba Allah ya dace da man allazi aqalahu ala hadha wa ya tsinkayar da shi wannan huwa Allah shine Allah azza wa jalla ko jalla wa ala mai girma da daukaka fa hadha dalilu ala annahu rasulun min indillahi wannan shi zai nuna maka dalili ne da zaka tabbatar da cewa shi manzo ne na Allah daga Allah yake samun umurni daga Allah yake daukar hani shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga can ne kuma yake samun wannan littafi da ke dauke da umurni da hani hadha alquran alazim daga wajen Allah ya samu wannan littafi alqur'ani la yumkinu bai yiwuwa an yi atiya bihi ya zo da shi min indi gairi min indi gairi lai daga wajen wani Allah la ya la tuna mm, ko na'am na'am na'am afwan la yumkinu bai yiwuwa an ya atiya bihi a ce ya zo da alkurani min indi gairi lai ba daga wajen Allah ba daga wani Allah mm-hmm. bai iyawa shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ya gwada larabawa in tunda sun ce shi ya kirkiro ko kuma wani ne yake taimaka masa to su ma taimaki juna ka ce da su ta ma'atil insu wal jinnu wallahi don da mutanen duniya da aljanu na duniya a za su taru ala an ya atu bi mitli hadal a kan sai sun zo da kwatankwacin wannan alqur'ani la ya na bi misli wallahi ba su isa su zo da kwatankwacin sa ba walau koda kana ba'dhum li a zahira sashensu na taimakawa sashi idan wani ya ɗanyi nan ya kuskure ta kaza za a yi su taru su rika taimaka wa juna da fasaha don su yi ƙura'ani ba za su iya ba. huwa min kalamin lahi don maganar Allah ce kuma ba mai magana irin ta Allah jalla wa ala ya girma da ɗaukaka wa inna rasulu muballahu shi kuma manzo isarwa ne aikinsa Anin lahi daga wajen Allah jalla wa ala wa uhiya ilayya hadha alquran yace an mun wahayin wannan alqurani li kun bihi wa man balaga dan in isar muku da shi da ma wa'anda za su zo nan gaba ya iso su kowa an saukar min don in isar da shi gun mutane ba don in karanta yi shuru ba qur'ani bai so a karanta shi kawai a yi shuru mm-hmm. shi isarwa ake yi duk sanda kaga qur'ani karanta shi kawai za a yi shuru to an kashe addini wa huwa muballagun shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai isarwa ne anillahi jalla wa ala daga wajen Allah kuma ya samo umurni mai girma da daukaka na to eh, ah, da saura قال المؤلف رحمه الله ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى ba wanda zaka ji yana faɗi cikin sifofin ubangiji in an ce kaza to kuma kaifa yaya to kaza zai faru walima to kuma don me za a ce kaza ba wanda zaka ji yana yi wa sifar Allah yanda Allah ya karantar da sifarsa ko manzon Allah ya karantar yana mata irin wannan tawili illa shakkun sai wanda yake shakku fillahi tabaraka wa ta'ala wajen samuwar Allah ma tabaraka wa ta'ala shar ashar la yus'alu anil kayfiyati ba a tambayar kayfiyar Allah wala yus'alu anil ta'lili ko haka ne ko Eh, lima kala kaza wai a yi tambaya don illanta wani abu da Allah ya ce a yi ya ce to lima mai ya sa ma kala kaza ya ce kaza Allah za ka ce lima bal yusallimu lillahi mutum zai sallama wa Allah ne kawai azza wa jalla li'annahu la ya'lamu la li'annahu la ya'lamu al-kayfiyata illa Allah ba wanda ya san kaifiya hakikanin yanda abun yake sai dai shi kawai kuma shi ne ya ce maka kaza ne to ka tsaya a kazan ka tsaya a yanda ya ce maka don ba wanda ya san hakikanin kaifiyar abun sai shi to yanda ya baka labari da haka za ka yi aiki Allah ya taimake mu sai mu tashi wal qur'anu kalamun ba Thank you. ya akwai wata gaba da ba a fahimta ba ko a dunkule ko kuma a jumla na? to tafiyar falaki falaki irin wanda hanyoyin rana hanyoyin wata taurari <laughs> falaki to alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah dan uwa musulmi godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ina mika godiya ta gare ku kamar yadda kuka ba da lokacinku kuka je kuka ainihin taimaka mini wajen ainihin tattaro amfanin gonata Allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi kuma kai dace da ni ɗin tafiya ta riga da ni ban kasance ma a wajen ba amma duk da haka domin soyayya da ‘yan uwantaka irin na addinin musulunci kuka yi ruwa kuka yi tsaki sai da kuka ga kun tabbatar da cewa kun dawo da wannan abun don haka ina fatan Allah ya saka muku da gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya saka muku haka shi malam umar abubakar loko da yake ta fama tun farkon lokacin da muka fara gonar ina fatan ‘yan uwa musulmi a sa shi cikin addu'a ya yi fama ƙwarai ya yi daga shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi da sauran wayanda duk suka tabuka koda da aljihunsu ko shawarwari Allah ya saka musu da alkhairi soyayya ce ta addini ba wai soyayya ce ko mulki ko kuɗi ko wani abu ba ko matsayi addini ne ya haɗa don haka wanda ya sa kuke sona na domin sa Allah ya sa ya zamanto shi din yana son Allahn da kuke so na domin sa ya so ku, Allah ya so mu gaba ɗaya. Allah madaukakin sarki ya ƙara mana haɗin kai. Ah, na gode matuƙa, na gode Allah ya saka da alkhairi. Sannan kuma ina fatan za a sanya ‘yan uwa a cikin addu'a. Allah ya saka musu da alkhairi. Kowa na yi neman addu'a a gurin shi da ya taimaka musu da addu'a. Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya taimake mu gaba daya mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين akwai dattijan da makiyaya suka yi masa illa musashi a cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa a mizanin aikin alkhairinsa Allah ya sa ya zama to kafara ne rayuwarsa Allah ya sa hakan ya zama sanadin tsira gare shi Allah ya sa wannan jarrabawa ta zama to jarrabawa ce da za ta ainihin zama to masa alkhairi a lahira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين akwai dattijo wanda baba ne ga ɗaya daga cikin yan uwa ɗalibai a wannan makaranta shima yana asibiti a masa tiyata baba ma sai shi ma musa a cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan tiyata da aka yi da zama to an ci nasara Allah ya bashi lafiya ya dawo da shi gidansa lafiya Allah ya sa ka fara rayuwa ne bismillahir rahmanir rahim hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma idhhab ba ba'sa rabbil nas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la ilaha illa anta اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم اجعل الجنة مسوانا اللهم اجعل الجنة مسوانا اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار وقنا شر عذاب النار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار وقنا شر عذاب النار اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في ناره وأشكره بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين